Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi agogon yammaci a nan gundumar Columbia. A yau talata biyar ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za a ji hasashen masana a game da ayyana 'yan bindiga daɗi a matsayin 'yan ta'adda. Daga bisani makarkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Kamfanin sada zumunta na Facebook ya fuskanci wani kalubale a Majalisar Dokokin Amurka a yau Talata. inda ɗaya daga cikin sanatocin majalisar dattawa ya yi kira ga hukumar da ke kula da kafafen sadarwa ya binciki zargin da wata mai kwarmata bayanan sirri ta yi kan cewa kamfanin ya fi fifita samun riba fiye da kare lafiyar masu amfani da shafin a farkon jawabin da ya yi a gaban kwamitin da ke kula da sha'anin kasuwanci sanata richard blumenthal wanda dan democrat ne ya ce kamfanin na facebook na sane da cewa shafin yana da matukar shiga rai kamar yadda tabar sigari take zama abin sabo ko dogaro ga masu shanta sanata blumenthal ya kuma yi kira ga shugaban kamfanin mark zuckerberg da ya bayyana a gaban majalisar don ya bada bahasinsa a gaban kwamitin sannan kuma mun kasar su gudanar da bincike kan ayyukan kamfanin wata tsohuwar makacin kamfanin na facebook francis hagen da ta rika kwarmata bayanan sirrin kamfanin ta yi zargin cewa kamfanin ya jima yana rafa-rafa kan wasu al'amuransa cikin wani sakon imel da ya aike gabanin zaman jin bahasin na yau kakakin facebook kevin mclister ya ce kamfanin ya fi fifita tsaron masu amfani da shi fiye da ribar da yake samu wani kwamitin bincike mai zaman kansa ya gano cewa wasu malaman ɗarikar katolika a faransa sun yi lalata da yara sama da dubu ɗari biyu cikin shekaru saba'in rahoton da kwamitin ya fitar a ranar talata ya nuna cewa cocin ta katolika ta yi rafa-rafa kan lamarin ta hanyar yin tsit da batun wanda aka kwashe gwamman shekaru ana aikatawa an fitar da rahoton ne bayan shekara biyu da rabi da aka kwashe ana bincike a cewar bayanai wanda ya gano cewa adadin yara ƙanana da aka yi lalata da su ya kai 216 tun daga shekarar 1950. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Talata, inda suka tattauna kan fannoni da kasashen biyu za su ƙara ƙarfafa dangantakarsu. su. blinken na ziyara a paris ne don tattauna yadda amurka da faransa za su kara yaukin zumuncinsu bayan wata takaddama da ta kunno kai kan wata alaka ta tsaro da amurka birtaniya da australia suka kulla wani jami'in amurka ya faɗa wa manema labarai cewa ganawar blinken da macron ba ta cikin jadawalin ayyukan da sakatar harkokin wajen amurkan ya tsara zai yi a ziyarar tasa kuma sun kwashe minti arba'in ne suna tattaunawa da macron ɗin. da safe yau talatin nan blinken ya fara ganawa da takwaran aikinsa na faransa jean-yves le drian kazalika ziyarar tasa ta hada da tattaunawa da mai ba da shawara kan harkar tsaron faransa emmanuel bon tare da yin jawabi a wani taron haɗin kai da bunƙasa tattalin arziki a ranar sha biyar ga watan satumba gwamnatin joe biden ta sanar da wata matsaya da ta shafi tsaro wacce suka cimma da birtaniya da australia karkashin matsayar australia za ta samu damar kera jiragen yakin ruwa masu nutso da ake kira submarine guda takwas ta hanyar amfani da fasaha amurka waɗanda ake sarrafa su da fasahar nukiliya wannan yarjejeniya na zuwa ne bayan da australia ta janye daga wani cinikin da take yi da faransa wajen samun irin waɗannan jirage masu amfani da mai da wutar lantarki lamarin da ya fusata faransa har ta janye jakadunta da ke amurka da australia wani sabon bincike da gudanar ya nuna cewa allurar covid-19 ta pfizer na da ingancin da ya kai kashi casa'in ta yadda amfaninta a jikin mutum zai kai tsawon wata shida idan mutum ya allura ta biyu binciken na nufin allurar za ta iya hana kaiwa ga kwanciya asibiti ko da mutum ya kamu da kwayar cutar ta coronavirus masu bincike a pfizer da asibitin kaiser permanente na amurka sun duba bayanan mutum miliyan uku da digo hudu da suka kasance mambobin kaiza a kudancin california a tsakanin watan disambar 2020 da agustan wannan shekara wajen fitar da sakamakon wannan bincike labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu je ga taskar rahotanni. Har yanzu tsugunne bai ƙare ba a kan batun ayyana 'yan bindiga daɗi a matsayin 'yan ta'adda da suka addabi Najeriya, musamman yankunan arewa maso yamma da tsakiya inda wasu masu ruwa da tsaki a kasar ke goyon bayan a ayyana su a matsayin 'yan ta'adda wasu kuwa na ganin cewar kamata ya gwamnati ta mai da hankali kan ababe da za su iya kawo wa kasar zaman lafiya musamman ta ɓangaren daidaito wakiliyarmu a birnin tarayya abuja halima abdulra'uf ta haɗa muna wannan rahoton. Kiraye-kirayen neman gwamnatin Najeriya ta ayyana 'yan bindiga da suka addabi yankin Arewa maso yamma ya ƙara kamari ne a makon jiya biyu bayan kiran da 'yan majalisar dattawar ƙasar suka yi wa shugaba Muhammadu Buhari akan batun na sake ɗaura ɗamarar yaƙi da miyagun da kuma ayyana su a matsayin 'yan ta'adda wanda tuni masana tsaro 'yan majalisun da wasu 'yan ƙasa ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su a kai. Sanata Adamu Muhammad Bilkacuwa, ɗan majalisar dattawar Najeriya ne mai wakiltar mazaɓar jihar Bauchi ta Arewa. Yanzu a duniya kasashe da yawa inda an ce suna da 'yan ta'adda to sukan samu haɗin kai da sauran kasashen duniya don a yaƙi ta'addanci. Shi ko abin nan da yake faruwa a Najeriya kawai dai an kira shi kaman kara ne. To bandit fa kalmar nan ta faranshi ce. In an ce mutum bandit wato kamar dan iska. Yanzu ma bari mutanen nan suke yin abin da ya shiga aikin ta'addanci kuma dinga kiransu 'yan iska kamar gara mu kira su 'yan ta'adda ne to idan aka yi haka duk inda muka nemi gudumawa a guje za su zo mana don duniya ta ɗauki kudurin cewa a ko ina ta'addanci yake a yaƙe shi ya kamata mu roƙi mai girma shugaban ƙasa ya kira su da sunansa na yanka yan ta'adda. Masanin tsaro da sha'anin diflomasiyyar ƙasa da ƙasa Kabir Adamu ya ce. Global terrorism inda ta daɗe ai da ayyana su wayannan 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda ko an kira su 'yan ta'adda ko ba a kira su 'yan ta'adda ba abu guda ne wanda ke haki na gwamnati shine ta magance matsalar kuma ba ƙasa da za ta zo ta magance ma gwamnati matsalar sai ita da kanta waɗannan 'yan bindigan abubuwa uku ne yake ba su ƙarfin da suke abin da suke yi kuma hakkin gana kan gwamnati menene waɗannan abubuwan uku na farko rashin ingancin tsari na hukuntar da mai laifi yana da rauni abu na biyu dazuzzukan nan inda wayannan yan bindiga suka je suka mamaye abu na uku irin goyon baya da suke samu daga cikin al'umma wanda kuma wannan na da nasaba da abun farko da na faɗi da kuma matsalar tattalin arziki wadda ƙasa ta ake ciki talauci da ya katutu so a takaice dai in ba magance wayannan abubuwan uku aka yi ba babu kasar da za ta zo daga waje ta zo ta magance mana su ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan wannan lamarin sunana Stanley nilus gaskiya ra'ayina shine gwamnati ko shugaban kasa ya sa a bayyana su akan 'yan ta'adda domin iyayenmu da 'yan wanmu a arewacin Najeriya yau ba sa zaman lafiya suna da gonaki 'yan ta'adda da bindiga sun hana mu zuwa gona yau kafin ka je gona sai ka je ka biya 'yan bindiga sai ka nemi izini daga wurin su kafin ka je ka girbe kayan gonanka. Sunana Aisha Salisu Muhammad. Eh zan ce su ma in ta'addan ne sabila da suna yuzin makami kuma suna shiga cikin daji don su kashe mutane har ga suna shiga gidajen mutane. Yan bindigar dai na ci gaba da kai farmaki kan jihohin Zamfara, Sokoto, Kaduna da dai sauransu duk da matakan da gwamnati ke ɗauka. Nima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A daidai lokacin da ake bikin ranar malamai ta yau a duniya. rahotanni na bayyana da cewar akwai malamai da dama a jihar borno waɗanda suka rasu a sanadiyar rikicin boko haram kowane hali iyalan waɗannan malamai suke ciki wakilinmu a jihar borno haruna dauda biyu na ɗauke da ƙarin bayani malamin firamare dari hudu ne suka rasa rayukansu sakamakon rigingimin boko haram a jihar borno da kuma hakan ya jefa iyalansu cikin halin kakanikaye shugaban kungiyar malaman firamare na jihar borno kwamra jibril muhammad ne bayyana hakan a wani taron manema labarai da suka kira a garin maiduguri wanda ya ce yanzu hakan iyalan waɗannan mutane suna cikin wani halin kakanikaye da cewa suna iya nasu kokari don ganin cewa sun taimakawa iyalansu ya ce ko wasu mutane kuma fiye da dubu bakwai da aka dakatar da albashinsu yanzu hakan suka shiga wani halin kakanin kayi wanda wasu su kuma shan bayyana a gaban kwamitin tantancewa wasu su kuma takardun magana makarantu na jabu wasu su kuma takardun banki da dai sauran lafafuka da ake zargin su da shi. malamai dai wadda na sani abin na sani muna cikin matsala ɗaya ko biyu matsaloli na farko wannan kaman ka ga na kwanan nan da aka zo aka cancance malamai to mun samu matsala cewa wayansu malaman namu da ba su samu tsallake siradin ba duk da cewa mun yi binciken na farko mun cire sakamako mun kai ya mai girma gwamna ya gani kuma daga baya sai muka ga akwai kurakurai wayansu wadda an manta ba a sa sunansu ba kuma kuma takardunsu yana da kyau so ya sake ba mu wata alfarma mu sake zuwa mu duba mu tantance mu ga cewa waji lalle takardunsu na kwayarwa yana nan ba tare da matsala ba a sake tantance a kai mar to allah ya sa mun sake zama nima yana cikin kwamitin din mun sake tantancewa kuma mun kai mar bayan mun kai mar mun gode wa allah ya karbi report din kuma ya amince kuma har ya ba da izinin a biya su wannan lambar su ya kai dubu daya da ba a biyan su an dakatar da biya. Washin ina makomar waɗannan malamin makaranta ne za Shi mutumin in ka ce sallama tun da baka miƙa mar takarda officially ba mu ba mu ga cewa sallaman ya yiwu ba wadda aka dakatar da biyan su ne. To su din sun kai dubu bakwai. Eh to sauran ta ga wanda bai tako ya zo an tantance shi ba shi da kansa ya san makomansa mu a borno namban da muke da shi na malamanmu da suka rasa rayukansu da kuma wanda aka ɗauke aka sace tun da yau shekara goma sha biyu farkon wannan eh, crisis zuwa yau namban su yana 564 ne mu a borno eh, eh, eh, wadda suka mutu da wadda ba a san inda suke ba wannan muna da wannan rekod din dari biyar da sittin da hudu ne abin da ya shafi malamanmu to kowane hali ne iyalan waɗannan malamai suke ciki yanzu eh to gaskiya yau lamarin iyalai kan wadda mazansu suke nan a rayuwa wahala ake yau zaman mu na yau ne a ce uwa ta rasa mijinta an bar mata yara ana cikin matsala ana cikin matsala lalle lalle sai dai kwanakin baya yau kusan wata takwas allah ya sa mun tashi mun rubuta ma north east development commission da civil society muka yi dan wani kokari muka rubuta muka nemi taimako kuma alhamdulillah sun taimaka mana shugaban kungiyar malamin makarantun primary na jihar borno kenan kuma jibrin muhammed ke bayani akan makoman malamin makarantun primary a jihar borno haruna da biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari ɗauke da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. A yayin da Najeriya ta cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawan ƙasar Burtaniya a ranar ɗaya ga watan Oktoban nan da muke ciki, al'ummar ƙasar na ci gaba da bayyana ra'ayinsu ta fannoni daban-daban. musamman ci gaban da aka samu da kuma aka san hakan. Duk da yake dai shekarar ta bana ta zo ne a daidai lokacin da matsalolin rashin tsaro ke ci gaba da addabar wasu yankuna na Najeriya. To amma masanin harkokin siyasa a Najeriya Alhaji Umar Kolo ya ce ko babu komai an samu ci gaba ta fuskar dorewar mulkin siyasa a ɗan tsakanin nan. alhamdulillah ta ɓangaren siyasa kam an samu ci gaba an za mu tuna da an fara yi da jam'iyyu guda biyu uku aka zo biyar to yanzu ga sunan ma kowane lokaci ana samun ƙarin jam'iyyu na biyu ana samun watan dama 'yan najeriya sun samu dama yanzu nan na zaben irin mutanen da suke so su shugabance su a kowane mazaɓa zan baka misali a da da wuya ka ga an tashi lokacin ana ko maganan kamfen eh, na siyasa na ɗaya za ka dinga ji ana samun fadace-fadace tsakanin jam'iyyu yanzu wannan abin ta kau a najeriya babu kowane lokaci ga 'ya'yan jam'iyyar nan eh, suna harkokinsu na arziki tare da su ba wani tashi hankali ba irin da ba kullum ana samun ci gaba ne alhaji makula akwai masu ra'ayin cewa a mulkin fara hulan nan idan aka dubi ayyuka na raya kasa da sojoji suka yi har yanzu a shugabannin fara hulan nan ba su yi ba me za ka ce ga masu irin wannan ra'ayi ka san mutane ba su gane bambancin mulkin farin hura da na soja a mulkin soja shugaban ƙasa ko gwamna na iya tashi kawai ya ce eh, na rusa wannan ginin ina son ta wancan ginin ba ta bin ta ka'ida na majalisa na dokoki ko na tarayya ko na jihar amma ita kuwa demokradiyya dole a bi eh, in na jihar ne akwai majalisa na jihar in na tarayya ne kuma akwai na eh, majalisan dattawa akwai kuma majalisa ma na kasa so akwai bambanci tsakanin eh, mulkin soja da mulkin demokradiyya amma duk da yake duk da haka ne mulkin demokradiyya ba ka iya haɗa ta da soja wajen ci gaba da 'yan najeriya suke samu saboda na ɗaya akwai samun 'yancin kai na biyu kowa na ya fito ya faɗi abin da ya dame shi a mulkin soja ko baka yi saka wannan magana ba Malam Yunusa Salisu Kuta ɗan kabilar gwari ne daga jihar Niger da ya nuna wata basira ta fassara taken Najeriya da yaren gwari domin bayar da irin tashi gudunmuwa wajen ƙara haɗin kan ƙasa ya ce saƙo ne ya bayar ga duk wani mai magana da yaren kabilar gwari musamman a jihohin tsakiyar Najeriya. shine na farko a wannan takin najeriya nan ko da kai in kwa'a ne ko da kai gwarin eh, gwarin abuja ne nasara ko ina ka rike shi tankar kamar naka ne sannan kuma in ka iya yi don allah don annabi ka koya ma wani in baka iya yi ba to ka yi kokari ka koya sannan akwai littafi na nan da na rubuta da baki shi ma mana da gwarin mutum feku kalama gidaje yaye Najeriya yi yaji knit Eh, ya karbu a hukumance koko bai karbu ba alhamdulillah kafin in fara wannan dakin najeriya dinnan a makarantu sanda na bi dokoki wanda su da niger state minister of education akwai takarda da suka bani suka hukumance cewa in je in koyar da wannan takin najeriya nan bai saboda suna ganin cewa ah, akwai abin da ake cewa language one language wanda ake nufi anan shine za ka ga idan ka koya ma yaronka ko kuma ka koya ma ɗalibi wani abu da yaren shi ya fi ɗaukawa fiye da idan kan amfani da turanci ko wani yare shi ake cewa language one. A gefe guda kuma matsalar faduwar darajar naira a gaban dalar Amurka Wani abu ne da ke ɗaukar hankalin jama'a a wannan lokaci da Najeriya ke cika shekaru 61 da samun 'yancin kan. To amma masanin harkokin kuɗi da tattalin arziki a Najeriya, wanda kuma kwamishina ne a ma'aikatar kuɗi ta jihar Niger, Alhaji Muhammad Zakari, ya yi ƙarin haske a kan dalilin faɗuwar darajar nairar da kuma yadda za a shawo kan lamarin. Kasancewa ba mu da abubuwan da muke turawa waje a biya mu a dala mm. to dole za mu samu kasancinsa na biyu mu kanmu abubuwan da muke sarrafa a najeriya ba su da yawa misali yanzu za ka hau mota motar nan daga waje aka kawo ta mm. to da dala za a saya mashin za ka hau daga waje aka kawo da dala za ka biya kai wani lokaci abin mamaki har wannan abun da ake kiransa toothpick har shi sai ka ga wai ana shigowa da shi so sai kasance muna shigowa da abubuwa da yawa kuma ba mu da kudin shiga a dala ah, so kaga irin wannan hali dole ya kai ga ana karancin sa don abu ne bai kai ba kuma kowa yana to wanda wani rabu ga ganin yadda ita naira nan faduwa ta ta ta ta gaban dala ya za a farfado da abun ta yadda dala za ta dan wato naira za ta dan yi mutunci a gaban dala to shi dama ko gidanka ne in ka ga abu bai kai ba abu biyu za ka yi ko mm. na farko sai ka rage abin da kake bukata na kuɗi mm. ga na farko kenan na biyu sai kai abun da zai karo maka kudin shiga so da haka eh, eh, ya kasance abu ne wanda dole za mu duba su mahukuntanmu da gwamnati a duba a ga ta yaya za a karo za a yi abubuwan da za su karo mana dala shigansa hmm. sannan na biyu ta yaya za a yi mu rage shigowa da kaya daga waje wanda shine ke danne mana naira da sai ka canza naira zuwa dala ka sai kaya misali za ka ma kai ko kwatana za ka sai ka canza naira hmm. ka sai kasa ka sai kudaden kasan waje hmm. kuma kudin farko da ake saya shine dala in aka je can kwatano sai a canza a kai kudin su a hmm. to kaga <clears throat> idan muka dubi su menene abubuwan da lallai muna iya yi a nan kasar ba sai mun je waje ba to sai mu dukufa mu yi wa'annan abubuwan gwamnati ta yi kokari misali wajen shinkafa hmm. in ka yanzu shigowa da shinkafa ya dan yi sauki sai dai mutum ya yi da gangan ya ce shi ba zai ci namu na nan ba na kasar waje yake so hmm. amma za ka ci shinkafa dan ai akwai shi gwargwado to misali kenan fata dai Allah ya kara haɗa kan 'yan Najeriyar tare da ci gaba da dorewa a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. da labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. na oktoba ne za a karawa tsakanin jamhuriyar nijar da algeria tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na kwallon kafa na shekara 2022 da zai wakana kasar qatar canjin ranar daga goma zuwa goma sha biyu yanzu zuwa takwas ga wannan wata na oktoba ya dai kawo cece kuce daga bangaren ƙasar algeria da ake ganin ta dai mayar da yukarta a cikin kube domin kimtsawa zuwa karawa da mena national ta jamhuriyar nijar stade general sai kunce na babban birnin mai sauran wasan wasannin da za a yi sun hada a gobe laraba da sudan da kuma gini konakri sai morocco da gine biso a ranar alhamis kuwa liberia za ta karbar bakuncin Verde sai rdc congo na bugawa da madagascar gine equatorial na buga da zambia nigeria da central africa sai rwanda da uganda sai dai mafi yawancin waɗannan wasannin za su na ƙasar morocco ne saboda soke hilaye da dama na wasannin ƙwallon ƙafa da hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar afirka afirka caf ko caf ta yi saboda rashin cika ka'idodi na karbar bakuncin wasannin ƙasa da ƙasa da hilayen suka kasa yi tun ranar 28 ga watan satumba ne da ya gabata aka soma wasannin kwallon ƙafa na mata na nahiyar afirka ta kudu ko mu ce na kudancin nahiyar afirka inda ƙasar afirka ta kudunce ke karbar wasannin na wannan shekarar 2022 ita dai afirka ta kudu ita ce ta lashe wasanni hudu na karshe daga cikin tara da suka wakana na kwallon kafa na mata na yankin kudancin nahiyar Afirka kuma a yau an gwabza tsakanin ƙasar Zambia da Uganda sai na bibiya ta ni da Eswatini. Da karshe kusan dan wasan kwallon kwando nan shahararre dan kasar Spain Paul Gasol a yau ne ya ba da sanarwar dakatar da buga wasannin kwallon kwando a Barcelona a lokacin da ya kira taron manema labarai. dan shekaru 41 a duniya Paul Gasol Sol ya lashe kofin duniya tare da kasar ta Spain haka ma ya samu tagullar azurfa a wasan Olympic so biyu ya lashe kofin turai so uku haka ma ya lashe wasannin NBA na kasar Amurka a shekara ta tara da shekara ta goma tare da Los Angeles ta kofi Bryant Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Kamfanin sada zumunta na Facebook ya fuskanci wani kalubale a Majalisar Dokokin Amurka a yau Talata, inda ɗaya daga cikin sanatocin Majalisar Dattawa ya yi kira ga hukumar da ke kula da kafafen sadarwa. da ya binciki zargin da wata mai kwarmata bayanan sirri ta yi kan cewa kamfanin ya fi fifita samun riba fiye da kare lafiyar masu amfani da shafin a farkon jawabin da ya yi a gaban kwamitin da ke kula da sha'anin kasuwanci sanata richard blumenthal wanda dan democrat ne ya ce kamfanin na facebook na sanar da cewa shafin yana da matukar shiga rai kamar yadda tabar sigari take zama abin sabo ko dogaro ga masu shanta sanata blumenthal ya kuma yi kira ga shugaban kamfanin mark zuckerberg da bayyana gaban majalisar don ya bada bahasinsa a gaban kwamitin sannan kuma mun kasar su gudanar da bincike kan ayyukan kamfanin wata tsohuwar makacin kamfanin na facebook francis hagen da ta rika kwarmata bayanan sirrin kamfanin ta yi zargin cewa kamfanin ya jima yana rafa-rafa kan wasu al'amuransa cikin wani sakon imel da ya aike gabanin zaman jin bahasin na yau kakakin facebook kevin mclister ya ce kamfanin ya fi fifita tsaron masu amfani da shi fiye da ribar da yake samu wani kwamitin bincike mai zaman kansa ya gano cewa wasu malaman ɗarikar katolika a faransa sun yi lalata da yara sama da dubu ɗari biyu cikin shekaru saba'in rahoton da kwamitin ya fitar a ranar talata ya nuna cewa cocin ta katolika ta yi rafa rafa kan lamarin ta hanyar yin tsit da batun wanda aka kwashe gomman shekaru ana aikatawa an fitar da rahoton ne bayan shekara biyu da rabi da aka kwashe ana bincike a cewar bayanai wanda ya gano cewa adadin yara ƙanana da aka yi lalata da su ya kai 216 tun daga shekarar 1950. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Talata, inda suka tattauna kan fannoni da kasashen biyu za su ƙara ƙarfafa dangantakarsu. Blinken na ziyara a Paris ne don tattauna yadda Amurka da Faransa za su ƙara yauƙin zumuncinsu bayan wata takaddama da ta kunno kai kan wata alaƙa ta tsaro da Amurka, Birtaniya da Australia suka kulla. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe da sanyin safiyar ku. karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Peace salam.